Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 625 da da kuma 16 masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da nomad da dalol fm duk a jamhuriyar ta nijar a gane kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodiyaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraron mu assalamu alaikum bar kamu da saduwa da ku da yammacin yau litini bakwai ga watan mayu ibrahim kalmasi garba ne da hafsat bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanun labarai kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata gama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen gwaska a arewa maso gabashin najeriya sakataren harkokin wajen birtaniya na kokarin ya yi kamun kafa wajen gwamnatin shugaban amurka donald trump domin amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin iran da manyan kasashen duniya kan tsagaita harkokin nukiliyarta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata To kanin labaran kenan za a ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta Najeriya ta ce za ta rufe babbar mayankar abatuwa ta birnin Iko don haka ƙungiyar mu yadda Allah na cewa Lagos su da nama kila za su yi bankona da nama in dai aka ce saniyar ba ta zuwa. To a yayin da ƙasashe shida na Afirka ke firgita saboda ƙasar Libya na shirin an so bashin da marigayi Gaddafi ya basu wani ƙwararre na cewa. kenan kasashen ga waɗanda suka ɗauki bashin libya libya tana iya tattaunawa ta san yaya za ta kama kayanta ko ta yahi za kuma aji cewa kungiyar tijjaniya ta yi tarurruka a abuja da kaduna najeriya don jaddada muhimmancin zaman lafiya kamar kowace ranar litini yusuf aliyu harande na tafa da shirin na ilimi garkuwar dan adam muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata arangama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen gwaska a arewa maso yammacin najeriya ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce 'yan bindigar sun harbi yara kuma sun ƙona gidaje a yayin da suka ci ƙarfin ƙungiyar taso mai maganar da ba a bayyana sunan shi ba ya ce 'yan bindigar sun zo ne daga jihar zamfara da ke makwabtaka da jihar ta kaduna harin da aka kai a ranar asabar shine na ƙarshe a baya-bayan nan cikin har-haren da ake ta kaiwa ƙauyuka a najeriya wanda suka kunshi satar shanu satar mutane da garkuwa da su da wanda suka samo asali daga rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya rigingimu da matsalolin tsaro da yawa na ci gaba da addabar najeriya ciki har da na kungiyar mayakan boko haram a yankin arewa maso gabashin kasar Sakataren harkokin wajen Birtaniya na ƙoƙarin ya yi kamun ƙafa wajen gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump domin Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya kan tsagaita harkokin nukiliyarta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka saka mata. Dangane da hakan ne Boris Johnson zai tattauna da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton a yau Litinin. kuma maganar Iran na cikin manyan abubuwan da za a tattauna a kai a cewar ofishin na Johnson. Shugaban Amurka na yawan sukar lamirin abin da ya kira yarjejeniya mara kyau wacce a ranar 12 ga watan Mayun nan ne zai yanke hukunci kan ko zai sabunta ko kuma ficewa daga cikinta. Ƙasashen Birtaniya da China da Faransa da Rasha da ma Jamus da Amurka sun ƙulla yarjejeniyar da Iran kan zargin da suke mata na ƙera makaman nukiliya. Iran dai ta musanta zargin kuma ta tabbatar da cewa tana da damar ta ƙera makamai masu linzami domin kare kanta. A jiya Lahadi ne shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya bayyana cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar za ta yi nadamar da bata taɓa yin irinta ba. Kafofin yada labaran Koriya ta Kudu sun bayyana cewa mai yiwuwa taron koli tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance a wata mai zuwa, kuma a kasar Singapore. Jaridar Chosun Ibo da kafar yada labaran Yonhap sun fada tare da kin bayyana majiyoyinsu cewa Amurka da Koriya ta Arewa sun yarda cewa taron zai kasance a cikin sati na uku na watan Yuni domin gujewa cin karo da taron manyan kasashen duniya bakwai wato G7 wanda za a yi a kasar kanada a ranakun 8 da tara ga watan Yuni wanda kuma shugaban na Amurka zai halarta. Trump ya shaida wa manema labarai a ranar Juma'a cewa bangarorin biyu na da rana da kuma wurin haduwa. a baya ne dai ya ce yankin da babu soji da ke tsakanin kasashen koriya biyu zai iya zama wuri mai kyau domin ganawar tasu labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Litinin ne aka rantsar da Vladimir Putin wanda tun shekarar 1999 yake zaman shugaban ƙasa ko firayim ministan ƙasar Rasha a matsayin shugaban ƙasa a karo na hudu a ɗakin taron Andrei Vasky na fadar Kremlin wanda aka ƙayata da kwalliya matuƙa. Putin dai ba zai samu damar yin takara karo na biyar ba, sai dai idan an yi sauyi a kundin tsarin mulkin ƙasar Rasha wanda ya haramta wa mutum yin mulki fiye da wa'adi biyu. Putin ya lashe zaben da aka gudanar a watan Maris inda ya, kayar da abokan hamayyarsa marasa ƙarfi guda bakwai ya kuma lashe kaso saba'in da bakwai cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. sai dai kuma masu duba lamarin zaben na ƙasa da ƙasa sun soki zaben inda suka ce babu ainihin zaɓi a wannan zaɓe suka kuma ƙara da cewa an yi magudin ƙuri'a sosai shugaban amurka donald trump ya ce matar da ya zaɓa ta jagoranci hukumar leƙen asirin ƙasar wato cia gina haspel na fuskantar ƙalubale ne kawai don tana da zazzafar ra'ayi akan 'yan ta'adda Trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter bayan an samu labarin cewa Haspel ta bukaci a cire sunanta daga masu neman wannan mukami a satin da ya gabata saboda jami'an fadar White House na da damuwa akan matsanancin binciken da aka gudanar a ƙarƙashin jagorancinta akan mutanen da ake zargi da laifin ta'addanci. Ku duba wannan, a wannan halin rashin kwanciyar hankalin da ake ciki, mun samu mace wacce tafi kowa cancanta mace wacce 'yan jam'iyyar democrat ke son a kora saboda tana da tsauri a kan ta'addanci gaba dai gaba dai jina a cewar donald trump kamar yadda jaridar washington post ta rawaito a fari haspel na fargaba game da bayyanar da za ta yi a gaban 'yan majalisar dattijai domin a tabbatar da ita abinda ta ce zai bata a sunanta da na kungiyar cia baki daya za a fara zaman tantance haspel a majalisa a ranar laraba Haspel ita ce mai riƙon ƙwaryar mukamin daraktan hukumar leƙen asirin ƙasa wato CIA kuma wacce ta shekaru 33 tana aiki da hukumar binciken sirrin ƙasar. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. za mu fara da zangon ne a birnin ikon najeriya inda gwamnatin jihar ta lagos ta ce za ta rufe babbar mayankar abatuwa al'amarin da kungiyar miyatta allah ta ce zagon karni daga ikon ga wakilinmu Babangida gida jibirin da cikakkun rahoton lagos barazana su da nama kila za su yi bankona da nama saboda in dai aka ce saniyar ba ta zuwa kifi ma zai yi wuya kifi ma yanzu ya yi karanci a Najeriya. Alhaji Bello dan Mubaffa kenan sarkin Fulani mankar abatuwa da ke agege a jihar Lagos yake tsokaci game da matakin da gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta dauka a kan mayankan abatuwa na rufe shi domin faɗaɗa shi da kuma mai da shi na zamani matakin da kuma masu amfani da mayankar suka an shirya shi ne domin hana su gudanar da harkokin kasuwanci na yau da kullum ganin cewa 'yan arewacin najeriya ne to kowane mataki kenan kungiyar ta miyatta allah da sauran masu harkokin kasuwanci a wannan kasuwa ko mayanka za su ɗauka dangane da matakin gwamnatin ta jihar Lagos ga dai Alhaji Abdullahi Laliga shugaban kungiyar Miyati Allah na jihar Lagos. Yanzu mun fara tuntuɓa baki ka kowa da lodo saniyarsa tunda in ka lodo saniyar ka sayar baka da inda zaka aje kuɗin ka an ce za a ruke inda kake mafaka ka aje kuɗin ka kafin a buɗe banki kaje kaza. Dole na mu ce kowa ya saurara da lodowa in ma wanda ya lodo ya sauke ko na Ibadan ko nan Ogun. To sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin gona a cewar kakakinta Mr. Bosun bangi zargin cewa cewar za a ta da su daga mayankar domin musguna musu bai taso ba ya ce mun ɗauki wannan mataki ne a bisa aniyar mu na fadada mayankar da kuma mai da shi na zamani ko mun tanaji wasu mayankun da ke ikorodu da mushin domin mayar da su wayancan gurare domin su ci gaba da gudanar da kasuwancin su to koya wannan mataki zai shafi dubban matasa da ke gudanar da harkokin kasuwanci a mayankar ka dai abinda shugaban matasa alhaji madu Trump yake cewa. A gaskiya yanzu ma muna tare da fama da rashin ayyuka na matasa saboda muna da matasa kamar sama da naira eh, sama da dubu bakwai ko dubu takwas a batuwa kuma dubu bakwai zuwa dubu takwas ɗin nan ba su wuce dubu uku wanda suke da sana'an yi saboda karancin aiki. So abin da muka hango a gwamnatin legas ta ce za ta zo ta rusa waɗanda suke da aikin ma su zamanto ba su da aikin yi saboda haka muna tunanin kar su je su shiga wata rayuwa na zamani wanda ba shi bane kar su lalata rayuwarsu. Wannan dai ba shine karan farko ba da gwamnatin jihar ta Legas ke yunkurin rufe wannan mayanka tare kuma da bayyana aniyarta na inganta shi matakin da kuma 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu suka ce mataki ne da zai taimaka wajen karya su kuma shirye suke su koma jihar Ogun domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci. Baban ya Amurka daga Legas. alaikum to a gaida baban gida daga najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda wasu ƙwararru ke fashin baki kan shirin ƙasar libya na an so sukan da marigayi shugaba mu'ammar gaddafi ya baiwa wasu ƙasashe na afirka ciki har da jamhuriyar ta niger silabar ma gare ka kimanin miliyan dubu sittin da bakwai na dalar amurka ne rahotanni suka bayyana cewa ƙasar libya ta bayar da rancensu a zamanin hamɓararriyar gwamnatin muhammad gaddafi yanayin fatar da wannan ƙasa mai fama da rikita-rikita ke ciki a yau ne ya sa gwamnatin riƙon ƙwarya a ƙarƙashin shugabancin firaminista fayez al-sarraj fara yunkurin karɓo waɗannan kuɗaɗe matakin da masanin kimiyyar siyasa farfesa isu yahaya na jami'ar yamai ke cewa ya yi daidai daidai ne suna bisa incin su tun da kowa san yau libya tana cikin mugun hali na talauci har ya kai inda mutane suna cewa inda ma sun sani ba su rihe ido ba aka kashe kaddahi kenan kasashen ga wa'anda suka ɗauki bashin libya ko ku wa'anda dukiyar libya ke cikin ƙasashensu suka maida na kasashensu libya tana iya tattaunawa ta san yaya za ta kama kayanta ko ta yahe kasashen da gwamnatin libyar ta ce tana shirin tuntuɓa akan wannan magana sun hada da afirka ta kudu da tanzania da zambia da cote d'ivoire sai uganda da niger waɗanda galibinsu a halin yanzu ke tsakar ɗanɗana raɗaɗin matsin tattalin arzikin da ya addabi duniya To amma wani mai sharhi akan tsarin hulɗar ƙasa da ƙasa Ibrahim Musa na ganin. Ƙasa duk wadda ta ɗauki bashi ta sani kuma ta san sharuɗɗan da an ka ya mata kafin a bata bashi. Asusun lamani na duniya FMI e, bankin duniya ba bashi suke ba ƙasashe ba akwai bashin da aka shekara arba'in ana biya shekara hamsin shekara sittin sun taɓa haihuwa sun kai magana sun ce za su taya su nemo basu kansu ai ba sai ka gaji in ka ba mutum bashi. A ra'ayin editan jaridar Litan Zabairu Sule matakin na fayez al saraj wata dabara ce da gwamnatin sa ta bullo da ita da nufin karya lagon 'ya'yan marigayi kaddafi da makardabansa hukumomin libya suna ganin har yanzu 'yan kadafi suna utilizan wannan bashushuka da aka ba afirka suna unhwani da su don su zo su suna tada da natse a cikin ƙasar libya samar da kwanciyar hankali a cikin gida shi da abin da ya kamata hukumomin libya su fi mai da hankali a kansa a yau ba wai maganar karbar bashi ba in ji masharhanta shi yi kokarin ya maido kwanci hankali a cikin kasashen libi libi ta koma kamar yadda an kasanta wannan shi ne kamata a ce ya ba muhimmanci daga cikin gwamnatocin da abin ya shafa kawo yanzu ba wacce ta bayyana matsayinta akan wannan shiri da ake ganin zai iya haddasa rauni wa dangantaka tsakanin gwamnatin libiyar da kasashen afirka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ana turka turka saboda kuɗi Kada mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda. Allah shi kyauta. Bari mu sake dawowa Najeriya inda kungiyar Tijjaniya ta yi tarurrukan tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasar. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. 'Yan ɗariƙar Tijjaniya sun yi taron ƙarfafa zaman lafiya da kawo sulhu tsakanin 'yan Najeriya. Jam'iyyatul Ansaro Tijjaniya dai tun asali Sheikh Ibrahim Inyas ya kafa ta don yaɗa ɗariƙar a ƙasashen duniya. Ansaru dai na nuna damuwa ga yadda tashe-tashen hankula ke kawo zubar da jini a Najeriya. Malam Alkasin Yawuri shine sakataren ƙungiyar. Mu kira zuwa ga Allah kuma mu so juna don zatin Allah kuma mu fahimci yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan wannan addini. Ya zauna da Yahudawa lafiya lau a Madina, ya zauna da Kiristoci lafiya lau, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan takobi don ya yaki ba a ya rika takobi ne don ya kare musulunci wanda suka shiga musulunci halayen shi na kirki suka gani ba yaki yaki ba saboda haka wayannan abubuwan dama ba musulunci bane shi yasa shehu radiyallahu anhu ke cewa li anna nabiyul hashimi da har ma gaza bala sadda unwanan warada dalala hakika a duk gidan duniya shehu ibrahim eh, yake ga mana annabi bai taba yakin kowa ba sai dai ya rika takobi ne don ya kare kanshi don an ce ba za ka yi sallah ba za ka yi ibada ba shi kuma Allah ya ce ka kare addini sai yayi amma yanzu ga yanci kowa zai yi sallah za ka yi ibada za ka yi komai so menene dauka musulunci yo ya dace da wani makami ko ta'addanci komi saboda haka wannan ba addinin musulunci bane addinin musulunci addini ne na soyayya addini ne na zaman lafiya to irin wannan fahimta muke kiran cewa lalle mu zo mu hada kai kuma mu so junan mu kuma mu taimaki kasan mu hakanan shi ma malamin tsangaya Aliyu Sisa Pass ya ce ya zama wajibi duk 'yan Najeriya su zauna lafiya da juna ba mu da wata kasa sai Najeriya idan Najeriya ta zauna lafiya ba mu 'yan Najeriya ina za mu bisa ga wannan ya zama wajibi duk ɗan najeriya ya haɗa kai da ɗan najeriya don a zauna lafiya ko musulmi wanda ba musulmi ba musulmi ba zai iya koran wanda ba musulmi ba daga najeriya haka wanda ba musulmi ba ba zai iya koran musulmi daga najeriya ba taro biyu da aka yi na maulidin inyaz na bana abuja da kaduna kutsowar shaidan ne in ji shugaban kungiyar fatihiya murtada nuru gusau saboda haka kaga akwai bukatar a ga an haɗu da yawa kungiyar tijjaniya dai ta daɗe a najeriya kuma shehu ibrahim yas ne ya kawo ta tun zamanin sarki alhaji na kano nasura da kayan murar amurka daga abuja tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya tafiya bai da Kuma a gaida Nasiru yanzu kuma bari mu dan ku gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu iya magana dai kan ce, an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. A taƙaice, za a iya cewa an daɗe ana yin gwamnatoci a matakai daban-daban a Najeriya, da sukan yi ma al'umma alƙawulla musamman a lokutan yaƙin neman zaɓe. Shin ya zuwa yanzu ana iya cewa haka ta cimma ruwa? Abu mai matuƙar mahimmanci da ya kamata al'umma su sani shine ilmantar da ‘yan ƙasa ba wai alfarma ce gwamnatoci ke yi ma al'ummar da suke ma shugabanci ba, haƙƙi ne da ya rataya a kansu na dole. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Abuja, Hassan Maina Kaina. ya yi mana nazari a kan tsarin gwamutsa karatun allo da na boko. Hannunka Tarihi ya nuna tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka wasu iyaye a yankin arewacin Najeriya ke ɗari-ɗari da karatun boko. Wannan matsala ta ji hankalin firimiyan tsohuwar jihar Arewa sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto. inda ya kirkiro da tsarin bada ilimi mai ruwa biyu wato inda ake hada karatun boko da na addini kwararre kan ilimi alhaji muhammad abubakar tsohon malamin makaranta ne kuma tsohon famanan sakatare a ma'aikatar ilimi ya mana ƙarin haske wannan an fara shi tun lokacin su dauna shi ne dalilin yin sukun for arabic studies da arabic teachers college ta gwale sukun for arabic studies su sardauna suka yi ta sannan late sarkin kazaura usaina adamu shi ne wanda kafin a creating kano state shi ke coordinating waɗannan schools din in the north lokacin sardauna shi sardauna ya fara yi sardauna ya fara because we realize lokacin da awolowo ya ce ya yi re-education 1955 zik ya kwaikwayi awolowo 1958 na shi bai je ko ko'ina ba sardauna decided because of the enmity da kuma kiyayyen da ake na harkar tsoron musha in ka tuna lokacin da aka samu sarkin zazzau jafaru sanda aka buɗe wusa sake nan ai an so a ɗauki yara su je can yan insistin ya ce sai in da a integrating a koyar da islamic abubuwa da boko gaba ɗaya a kuki ba su ba aka samu advantage na iyayen su ishaya audu da su medical doctor arewa duk ko tun daga wancan lokacin da ba a sake jin ɗuriyar irin wannan shiri ba sai wajajen shekara ta dubu biyu inda shugabar kwalejin ilimi ta sakashmi ibrahim da ke maiduguri dr maryam bukar abba ibrahim ta kirkiro da shirin tsangayar support program a jihar yobe inda aka surka karatun allo da na boko kuma ta man bayanin abin da ya sa ta yi hakan a wancan lokaci a daidai lokacin da na fara din shi tunani na din ina kan yara da nake ganin su a waje suna yawo almajirai suna nan abin tausayi za su je su almajiran su samu abinci su ci sannan su tafi su yi karatu lokacin nasu kuma yawanci suna bata wajen neman cin abinci so lokacin da actually ake daidai lokacin da ya kamata sai karatun sai ya zama ƙwararren lokaci ne ba don kuma ba don yara daga wurare cikin jika jihohi daban-daban daban suke tahowa wurin cibiyar ilimin alkur'ani borno ne da yobe borno in zaka ce borno haɗe da borno da yobe ne yake da duk borno borno ce sai ka ga yara a kowane wata sa a zuba su a moto ana kawo su daga kasar na daga sokoto daga jihar northern state ne yawanci ana kawo su to an kawo su kuma sai a aje su wurin malaman su to malami shi kadai ba zai iya ciyar da kansu ciyar da nashi iyalin kuma ya ciyar da yaran da suke tare suna karatu ba to dole ne Su kuma iyaye kuma suna sha'an wannan karatu wannan ilimin Kur'ani din samuwa iyaye sun dauka su ilimin Kur'ani nan ko da yake a musulunce kowane musulmi hakki ne a kansa ya fi yara ya ilmanta da su bisa addinin islam wa'annan yaran almajiran nan in kace zaka ce ga boko ku bar karkusan gam ku je ku yi karatun boko ba su yadda ba malaman ba su yadda ba iyayensu da suka aiko su su yi karatun ba su yadda ba amma kuma ga muhimmancin ilimin boko a rayuwar dan adam to naka basu su ba ilimin boko kuma an cuce su yake yara ne na ƙasa ne kuma a tsarin eh, constitution na ƙasar Najeriya kowane yaro yana da right ya samu ilimi ilimi kuma in kace ilimi gaba ɗaya ilimin addini shi ma ilimi ne rubutu da karatu na arabic shi ma literacy ne iya karatu da rubutu ne ba sai turanci ba amma kuma muhimmancin ilimin boko din shi ma yana da kyau sosai sai na ce to in haka ne a kawo musu ilimin boko din nan wurin nasu ku a ce aku bar sanga a a kawo ilimin nan wajen su to their doorsteps nan kofar kofar kofar makarantar nasu su a koyar musu tare na kai haka malaman maza za su yadda eh ba ku kwace mana ƴaƴan mu ɗaliban mu kun tafi da su ba kun bar su ne tare da mu sai a tsara subjects na boko da na qur'ani da sauran ilimin duk gaba ɗaya lokaci ɗaya a guri ɗaya Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin namu Hassan Maina Kaina, sai mai ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin nema. To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga saƙonnin da ku masu saurare kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Husaini Abba Damban jihar Bauchi inda ya ce kashe-kashen rayukan al'umma ya zama ruwan dare a jihohin arewacin ƙasarmu Najeriya da ma wasu kudancin ƙasarmu amma san bai kamata a zuba ido ba a kalle su. Ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don ganin shawo ƙarshen wannan al'amari. Sakonmu na gaba kuma cewa ai Assalamu alaikum BOA Hausa ku ba mu damar jajanta wa al'ummar birnin gwari da ke jihar Kaduna. takaicin kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi wa mutane kimanin arba'in da biyar. Allah ka ji kansu da rahama ka kuma bayyana duk waɗanda suke da hannu a kan wannan harin. Sako ne daga Aminu Kano Maida, Garko da Adamu Sabi. Sakonmu na gaba su ma cewa suka yi. Muna tur da Allah wadai kan harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyukan Gwaska na jihar Kaduna wanda ya haddasa mutuwar mutane akalla arba'in da biyar da jikkata wasu da dama muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren nan saƙo ne daga Yahaya don na Azare da Zainab Barista Chole da Prince Tasi Abdallah Azare sai kuma saƙonmu na gaba inda ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka hakika matakin da hukumar kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar ke son ɗauka na ƙara tsaurara matakin daƙile barauniyar hanyar shigowa da magunguna jabu a a cikin ƙasar hakan ya yi daidai domin yanzu kuwa ana ƙara samun jabun magunguna saƙo ne daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa a jihar kebbi sai kuma saƙonmu na gaba inda ya ce assalamu alaikum muryan amurka don allah ku ba mu dama na yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ya kamata ta kafa dokar ta ɓaci a jihar Kaduna domin kawo ƙarshen zub da jinin talakawa a jihar. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. saƙo ne daga Amina Adamu, Malam Madori a jihar Jigawa. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa su kai. Assalamu alaikum BOA Hausa, ina kira ga ma'aurata da su ji tsoron Allah su daina yaɗa hotuna da bidiyo akan yadda suke gudanar da rayuwar auratayyarsu domin yin hakan ya saɓa ma al'adar bahaushe sako ne daga murtala ibrahim zangon daura to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata gama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen gwaska a arewa maso yammacin najeriya ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce 'yan bindigar sun harbi yara kuma sun ƙona gidaje a yayin da suka ci ƙarfin ƙungiyar tasu mai maganar da ba a bayyana sunan shi ba ya ce 'yan bindigar sun zo ne daga jihar zamfara da ke makwabtaka da jihar ta kaduna sakataren harkokin wajen birtaniya na kokarin ya yi kamun kafa wajen gwamnatin shugaban amurka donald trump domin amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin iran da manyan kasashen duniya kan tsagaita harkokin nukiliyarta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata Dangane da hakan ne Boris Johnson zai tattauna da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton a yau Litinin kuma maganar Iran na cikin manyan abubuwan da za a tattauna a kai, a cewar ofishin na Johnson. Kafofin yada labaran Koriya ta Kudu sun bayyana cewa mai yiwuwa taron koli tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance a wata mai zuwa a ƙasar Singapore. Jaridar Chosun Ibo da kafar yada labaran Yonhap sun faɗa tare da ƙin bayyana majiyoyinsu cewa Amurka da Koriya ta Arewa sun yarda da cewa taron zai kasance a cikin sati na uku a watan Yuni. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma wacce ta karanto mana labaran duniya da sai da hamdu wadda ta ba da umarni da injininmu na wannan lokacin ibrahim uku ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayoyinmu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ƙwayoyin da kuke ganin su ma ya kamata a haramta su da kuma sunayensu wasalam